kuma da ƙaƙaba musu wato takunkumai da ta yi tun bayan da suka kifar da gwamnatocin wato burkin dimokuraɗiyya. Nijar dai ta kifar da gwamnatin wato shugaba Muhammadu Bazoum a ranar 26 ga watan Yulin shekarar da ta gabata wato shekarar 2023. Mai kallon sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wani rahoton da za mu kawo maka, za ka ji mara cewa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 in ji wata sanarwa ta cikin gida wato da air burkina ya fitar wadda afp ta tattaro ba za su sake barin 'yan faransa su yi shawagi zuwa jamhuriyar niger ba a cewar wata sanarwa da majiyoyin kamfanonuwan wato jiragen sama suka fitar a ranar wato alhamis matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ta kaddama tsakanin paris da ya mai ke daɗa ruruwa bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a wato a niger wato a shekarar 2023 ranar 26 ga watan Yuli. A cewar hukumomin Nijar daga yanzu duk wani fasinja ɗan ƙasar Faransa ba shi da izinin shiga cikin ƙasar, in ji wata sanarwa ta cikin gida da Air Burkina ya fitar wanda AFP ta tattaro. Sanar wato ta ƙara da cewa a sakamakon haka ba za mu karɓi su a cikin wato jiragenmu ba zuwa ya mai babban birnin ƙasar kazalika kamfanin jiragen sama na royal air morocco shi ma ya yanke shawarar bin sabuwar dokar sai dai banda waɗanda ke da shaidar wato izini na musamman a cewar wata majiya ta kusa da kamfanin kamfanonin jiragen sama da dama da suke wato tashi zuwa ya mai waɗanda suka hada da ethiopian wato airlines da air tunis da turkish airlines ba su wato amsa kai tsaye ba yayin da kamfanin dillancin labaran AFP ya tuntuɓe su. Hukumomin jamhuriyar Nijar masu su tabbatarwa kamfanin dillancin labaran Faransa wato AFP cewa ko an anyana Faransa a matsayin wacce ba a mara ba wato da zuwanta yankin Sahel da ke fama da talauci ba. Tuni dai aka hana wasu 'yan kasar Faransa shiga Nijar bayan da suka isa filin jiragen sama na Yamai a kwanan nan. dangantaka dai tsakanin wato faransa da wato sojojin jamhuriyar nijar ta ƙara tsami bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yulin da ta gabata a nijar inda haka hambarar da wato zababben shugaban kasar wato shugaba muhammadu Bazum. faransa ta rufe ofishin jakadancinta da ke yamai a watan disamba bayan da aka umarci jakadan kasar wato salvin ette ya fice daga kasar sojojin faransa su 1,500 na ƙarshe da aka tura wato nijar don yaƙi da masu yaƙin jihadi sun janye a ranar 22 ga watan disamba a ranar litinin ne ƙungiyar tarayyar turai wato eu ta caccaki nijar kan ƙin ba da izini ga shugaban tawagar takaita rikicin farar hula na hukumar shiga ƙasar tare da wato buƙatar a yi mata bayani kan dalilin wannan matakin a watan disamba ne dai hukumomin yamai suka yanke shawarar ba da umarnin fitar da tawagogi biyu wato umarnin fitar da tawagogi biyu na AU kan tsaro daga ƙasar ciki har da Cap Sahel Mali da ke ciki a ƙasar tun shekara ta 2022. Bayan fatattakar sojojin Faransa gwamnatin sojin Nijar ta yi ta ƙoƙarin samun wato wasu sabbin abokai kana ta matsa kusa da ƙasar Rasha wacce tuni ta shiga fagen harkokin soji da na siyasa wato ya mai daina fama da tashe-tashen hankula biyu na masu ikirarin jihadi wanda ya mamaye kudu maso gabashin Nijar yankin da ke makwabtaka da Najeriya wanda ya daɗe yana fama da wato wannan matsala da kuma farmakin da mayaka wato mayaka da ke tsallakowa daga Mali da Burkina Faso suke kaiwa yammacin ƙasar. Shugabannin sojin ƙasar da ke kokawa kan wato tsadar kayayyakin abinci da ƙarancin magunguna a sakamakon takunkuman da aka ƙaƙaba wato yankin sun ce suna son a jira wato har zuwa shekaru uku kafin ƙasar ta koma mulkin farar hula. Nijar ta haɗa kai da gwamnatin sojin Burkina Faso da Mali wajen sanar da ficewarsu daga ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CDAO.